الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da kaduwa wannan yammacin na lahadi 29 ga watan jima'a ula a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin ga watan Satamba a wannan shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhi kitabu tauhid babu ma ja a fisihiri nan ne za mu tashi ko? a saniya ta ashar to babin da ya wuce baya shine babi da yake magana game da cewa wani sashi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su bauta ma gumaka bayani duk ya gabata a cikin babin muna cikin masail na babin mun tsaya karshen matsala ita ce matsala ta goma yau za mu tashi matsala ta sha ɗaya a cikin wannan babi alhadiyata ashar annazalika zalika sharfa ila qiyamis sa'ati أن ذلك sharfa إلى قيام الساعة mun karanta a baya hadisin manzon Allah sallallahu الله عليه وسلم da yake cewa wata al'umma daga cikin mabiyana ba za su gushe ba a kan gaskiya wanda ya saba musu ko ya ki taimakon ba zai cutar da su ba har ya zuwa lokacin da kiyama za ta tsaya ma'ana da zalika sharfa ila qiyamis sa'a sharadin cewa za a samu wannan al'umma kuma taimakon Allah na tare da su wannan har ya zuwa tashin kiyama kenan to shine waɗansu malamai suke cewa abinda ake nufi ila qurbi qiyamis sa'a ya zuwa daidai da dab da tashin kiyama saboda hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wato kiyama ba za ta tashi ba har sai ya zanto a ban kasa ba mai cewa la ilaha illallah hadisin muslim yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu a ban kasa ba a cewa Allah Allah Allah Allah wannan hadisi sai wata riwayan ta fassara shi daban wadda ba riwayan muslim ba wanda yace kiyama ba za ta tsaya ba har sai ya zanto a ban kasa ba a cewa la ilaha illallah wato ma'anan Allah Allah anan gurin shine annabi aka fassara cewa la ilaha illallah ma'ana sai ya zanto ba mai furta kalmar shahada shirarun halki kenan sune wanda kiyama za ta tsaya akan su ko mun karanta a baya cewa mafiya sharrin halitta jinsi biyu ne ko na farko masu gina masallatai a makabarta na biyu kuma waɗanda suke mai waɗanda kiyama za su tashi a su, to da haka cewa nan za a samu wata al'umma ba za su gushe ba kan gaskiya hatta ta atiya hum sa'a har kiyama ta zo musu ma'ana qurbu kiyamin sa'a kenan dole kai tawilin hadisin a haka wannan tawili ne wanda yake da dalili ka kautar da lafazi daga asalin zahirin ma'anarsa zuwa bakwar ma'ana ta biyu saboda wani dalili a hadisi ko a aya da ya wajen fahimta fata kun fahimta ko amma da mutum zai zanto ya kautar da lafazi ba tare da dogaro da wani dalili ba to anan gurin sai zanto san rai kenan sai zanto baya karban tawili sai dai taharif wato ya harrifu ne sai amma ta الثانية عشر مسألة تقوم شابي ما فيه من الآيات العظيمة wato wannan babu a cikinsa akwai ayoyi masu yawa minha ikhbaruhu ne ban ji ba eh a ah, ma fihi ma fihi min al-ayati azimati abinda ke cikin wannan babi na ayoyi masu girma min ha cikin su ikhbaruhu bi anna hulma zawalahu al-mashariq wal magharib yadda annabi ya bada labarin cewa Allah ya tara masa gabas da yamma ya gani Allah ya ya taro masa mahudar rana da mafadinta duk ya gani wa akhbara wa akhbara bi ma'ana zalika kuma ya nuna mana menene ma'anar hakan da Allah ya masa wato daga ƙarshe Allah ya labarta masa cewa mulkin al'umma sai ya kai daidai inda aka taro masa ya gani sai ya kai mahudan rana da kuma fadarta wannan kuma ya tabbata fa waqa kama akbar da haka sai abin ya faru tamfare da annabi ya bada labari bi khilafil janubi wa shimali safanin kudu da kuma arewan duniya nan gurin annabi bai ce an nuna masa ba bai kuma ce mulkin al'umma zai kai ba dan haka idan ka dubi kudancin duniya da arewacin ta har yanzu akwai inda addinin musulunci bai kai ba amma gabas da yamman ta babu inda bai kai ba an gane ko wa ikhbaruhu bi annahu utiya al-kanzaini annabi kuma ya bada labarin cewa za a bashi taska biyu ko an bashi taska biyu muka fassara taska biyu sune al zahab wal fidda zinari da azurfa zinari na mutanen Rome azurfa kuma ta mutanen farisa kamar da muka bayani wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnatayn annabi ya bada labari kuma an ansawa al'umma addu'a da yawa al'umma su cikin al'amura guda biyu ya roki cewa kar a halaka mu da fari halakawa ta gaba daya Allah ya ansa masa ya roki cewa kada a dora wani abokin adawa akan mu wanda baya cikin mu wanda zai abin nan ku ganda zamana nan gurin ma Allah ya ansa amma idan ya kasance sashin mu kar su yaki da sashi wannan kuma ba an ta masa ba wa yakbaruhu bi annahu muni as-salisa ya bada labarin na ukun ba a bashi ba uh, kwanaki mun karanta babin da yake magana akan qiyamul layli uh, akan kai al qulus da annabi ya rinka yi kan kafiran maka ko kafin a hana shi lokacin da kafirai suka galla za musulmi annabi ya rinka yin al qulus yana la'antar su to sai ubangiji ta'ala ya saukar da aya cikin suratul ali imran yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amari ba a hannunka barke ba in Allah ya ga dama ya karbi tubansu in Allah ya ga dama ya musu azaba daga ƙarshe cikin irin waɗanda annabi ya la'anta yayi musu ya alqalut akan su kuma suka zo suka musulunta a fatahu makka to sai muka ce wannan dalili ne na cewa ga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji amma Allah bai ga daman ansa masa ba haka ne ko ba haka bane inda Allah ya ansa masa za su shiga musulunci ba su shiga amma kuma ga sun shiga ko ma da yake yi aka hana shi aka ce daina yi Lai laka min al-amr shay'un sai wani malami ya tayar da duniya ya zaunar da ita cewa Ja'far ya ce annabi ya yi addu'a Allah ya ki karba to yanzu ga cikin wannan hadisin annabi ya roki ba bai guda nawa aka ba shi nawa to an ba shi da uku to ko za ta nan wannan kuma yana nuna annabi matsayin sa ya rabu a wajen Allah kenan yana nuna ubangiji shi ke da hikima cikin al'amuransa abinda Allah ya sani cikin ilimin sa annabi ba zai sani ba sai abinda Allah ya sani shi da haka ya iya roƙon abu a sakamakon rashin sanin sa da abu Allah kuma da yake shine masanin komai ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ubangiji ne ya san wannan abin da ya wuce da da mai faruwa yanzu da wanda bai faru ba da zai faru ta yaya zai faru Allah ne kaɗai ya san wannan ko to sai sanar da annabi wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan bai dace ba ko wannan ya dace wannan dai nuna ihafatu ilmi Allah ta'ala bil ashiya ilmin Allah ya ga mai komai dan kuma ya nuna kusurin ilimin dukkan wanda ba Allah ba to ilimin sa bai kai Allah amma ba yana nufin ragowar matsayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan idan ka yi addu'a a matsayin Allah ya karanta addu'a yin ta din ibada ne ko da ba an samu ka ba an samu ka kuma wannan riba ne amma shi ne kai addu'a domin ka nuna kaskantar da kai ga ubangiji ka zubar da mukamai kake annabi kuma yi dan duk cikin bayin Allah annabi ya fi kowa tsoron Allah to yin addu'a na nuna kai baka da komai la haula laka wala quwwa baka da karfi baka da dabara sai da abin da Allah ya zartar Allah kuma ya ansa kuma wannan ganin da masa ne ba a yi masa tilas ina jin an fahimta bayanin yanzu da wani ma malami ya mayar da martani ya mayar da martani a gidan rediyon Bauchi to da ke wannan karatun ana sashi a kan gurin kaga yanzu ya ji shi ma kuma wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi annabi ya bada labarin takobi za ta auka cikin al'ummarsa ma'ana za a rinka samun yakar juna cikin al'ummar musulmi wa annahu la yurfa idza waqa kuma ya bada labarin takobin fa in ya auka cikin musulmi to ba zai ba za a dauke shi ba har ya zuwa tashin kiyama abinda annabi ya faɗa kuma haka din ne tun da aka fara yaki na farko lokacin sahabbai har yi zuwa yau duniya ba ta taɓa zama lafiya ba tare da an samu musulmai suna rikici a junansu ba sai dai a iya samu na ana zaman lafiya wani wurin ba a yi can ana zaman lafiya wani wurin ba a yi ko da garurukan musulmi dukkan su zanto suna yaƙar juna ba amma za ka iya buga misali a kowane zamani a kowane karni a kowace shekara kana da inda ake rigima an wacce ta kwanta wacce ta tashi wannan kuma abin da annabi faɗa ne cewa kar a fara in an fara to ba za a daina ba to gashi ko an fara ba halin dainawa sai dai mutum kullum ya roki Allah kar ya zanto shi yana da wani yunkuri ko gudunmawa da ya bayar wajen faruwar rikici tsakanin musulmi wajen abin da zai haifar da zubar da jinin musulmai ko wulakantar da su an gane ko wa yasbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha annabi ya bada labarin wani sashi na musulmi za su rika halakar da sashi ga kina ana ta rikice a Somalia tsakanin musulmai da juna tunda Somalia gaba ɗayan ta kasar musulmai ne yaran su daya addinin su daya kirista ba su kai kashi uku cikin ɗari na kasar ba duk musulmai ne amma ga shi nan suna ta yaki da juna tun yunkurin suna tun kuɗe sai da bari ga shi har yau sai da barin baya nan su kuma ba su zauna lafiya ba shi yasa fitina mafararta aka sani amma karshen ta ba a sani ba Allah ya tsare mu wa tabi ba'dihim ba'da kuma sashin su zai rika riba ce sashi a matsayin bayi kenan wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immatil mudallin annabi kuma ya ji mun yi bayanin annabi yana ji ma al'umma su tsoro na shugabanni masu bataswa imma malamai masu batarwa sakamakon ja'iran fatawarsu imma ko masu mulki masu batarwa sakamakon munin mulkin su su gallanza mu jama'a su tunkuɗe su daga kan tafarkin gaskiya wa ikbaruhu bi zuhuril mutanabbi'ina fi hadhihi al-umma annabi ya da labarin za a samu da za su dinka da'awar annabta a wannan al'umma a da can an samu har kuma yanzu zaka yi samu ana samu daidai ko wanda zai fito fili ya ce shi annabi ne ko wanda bai ce shi annabi bane ba haka ya ce ni annabi ne amma ya ce ana masa wahayi to kaga wanda shi ba da war annabta ne ko wancan yayi karfin hali ne ya ce ni annabi ne wannan ko bai ce ni annabi ne ya ce a an mun wahayi an bani sabon zikiri ko sabon salati gashi ku je ku karanta in kun karanta kuna da ladanta shi bai ce annabi ba shi ba ta ma sabon wahayi an kawo masa shi a rubuce wahayin annabi a maganta aka bashi ba amma shi da kasan a taurar annabi Musa wa katabna lahu fil alwahi shi ma haka aka bashi salatin sa a rubuce a wata takarda ta aski aiki sabo kenan Allah ya tsare mu wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatul mansura annabi ba da labarin ko ana dakawa a talmi kuma sai an samu a ta'ifatul mansura tawagar da suke ababan taimako daga bangaren ubangiji ba su da yawa suna kan gaskiya jama'a duk su kaurace musu kuma Allah na tare da su annabi ya ba da labarin faruwar haka aka yi ta tambaye shi yaya suke yi mutane ne kaɗan na kirki a cikin taron mutane wanda suke ba na kirki ba yaya suke annabi sai nuzza min alqaba'il kamar korarru ne daga kabilun su zakka ne ko wanda zakka dangi ne da ya ce shi ahlus sunna ne sai dangi su sallama shi a unguwar su ko a kabilarsu su ko a garin su sai a sallama shi haka annabi da mai ce dai dai ku ne za a yi ta zaro zabin Allah gida a ciro a can a ciro a can a ciro a can gidan bid'a babba sai a samu ahlus suna daya eh, sai a kawo ke masa haka annabi ce nuzba'un min al-qaba'il yadda ka san wato zakkar dangi haka za a yi ta kurasu haka za a tsane su a cikin dangi a ce yanzu kai yanzu yanzu kai ne zaka ba mu kunya a gidan nan yanzu gidan sun da aka taso ka za aka sani zaka ba mu kunya wai zai bai gidansu kunya wa kullu hadha abinda duk annabi ya faɗa kuma ya faru kama akbar tamfar da ya da labari ma anna kulla wahidatin minha abadu ma yakunu fil uquli tare da cewa kowanne ɗaya cikin abinda annabi ya faɗa mane sancin faruwa ne a hankali a daidai lokacin da annabi ke faɗa sabai suna ganin ya haka za ta faru a hankali abin zai nisa amma ga shi mu da muke yau ga shi kowa na gani da idansa annabi ya faɗa abin da tun yanzu fassara take zuwa yau ya ce wili hudin kin ga shi yau fassaran abin take zuwa الثالثة عشرة مسألة تسعة أكو حصر الخوف على أمته من الأئمة annabi ya takaice jima al'umma tsoro dangane da shugabanni waɗanda suke masu fataswa wanda ke nuna munin shugabanni in sun karkace mata barkin gaskiya kenan الرابعة عشرة mas'ala ta sa hudu at-tanbihu ala ma'ana ibadatul awsani mun fadakar a cikin babin dangane da ma'anar bautar gumaka wai ba sai mutum ya sa gunki a gaban sa yayi masa sujuda da ruku'i ba a'a ka kudurce tasirin sa a zuciya ko da a gaba baka masa sujuda nan ka bauta ma gunki a samu wani abu wanda yake na cikin khasa'is na ubangiji ke bantattun al'amuran ubangiji zuciyarka ta nuna maka banda Allah kuma wani na yin wannan abin ka sa wani ya yi turmutsu da ubangiji cikin abin da ke bantattun al'amurra na shi wannan ya zanto kai shirka ke ko shakka babu ba wai sai ka sa gunki a gaba kai musu sujada ba an fahimta ku to wannan shine karshen wancan babu babin da zamu tashi babu ma a fi sihiri babin da yake magana dangane da abin da ya zo fi sihiri cikin hukuncin sihiri malamai suka ce Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo wannan babi a cikin kitabut tauhid saboda idan ana bayanin tauhidi ya zama dole a yi bayanin kifiyarsa kifiyar tauhidi shine ne shine shirka to kuma shi abin da ya shafi sihiri din nan shirka ne to dan saboda haka ga yana da alaka da tauhidi kasancewarsa kifiya na tauhidi ta yadda in kasance ka ne sance shi to shikenan ka zama mai kenan ka zama mai tauhidi idan ko mutum ya faɗa cikin sa ya zama a kifiyar mai kenan kishiyar tauhidi shine hikimar kawo babin da yake magana akan sihiri a dan a cikin kitabu tauhid an gane ku kuma shi sihiri wato a, ya, kasu kashi biyu akwai sihiri na farko wanda ya shafi yin amfani da aljanu ko rohanai da ratayewa da su dan biyan bukatan mutum su sharɗanta masa wani abu da zai yi shi kuma ya faɗi bukatansa don su zartar akwai waɗanda suke yin sihiri ta irin wannan hanya an gane ku. to shi ma wanda duk ana kiran shi da suna sihiri akwai kuma sihirin da yake dabara ne mutum ne zai yi abu wanda baya da hakika amma ka yana da kai a idan ka ne kake ganin abin gashi yana faruwa a zahiri ko baya faruwa ba wani abin da ya gudana tamfar sihirin da mutanen annabi Musa suka yi lokacin da suka zo suka jefar da ah, igiyoyinsu da sandunansu sai kenan yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai annan wuta rin ganin kamar igiyoyin suna motsi kamar suna tafiya kamar sandunan suna motsi ko suna tafiya to alqadi abubakar ibn al-arabi yake cewa dabara ce suka kamar da malaman tarihi suka kawo yace dabara ce suka yi sun yi amfani da zaiba zaiba kuma a bace da fata sun wuta ko yayin zafin wuta ya taba ta sai ta rinka yin sama to da suka zo suka sami igiyoyinsu na fatu da suka tabka su da fatu sai suka lullufe su da zaiba duk suka sa zaiba a cikin su a ƙasa inda za su zubar da su a ƙasa daga ƙasa sun yi rami irin kulfi din nan sirdab wato kamar irin abin da ya shafi ramin nan da masu saka tabarma ke yi sai suka rufe shi da abin nan sai suka zufa iba suka sa igiyoyin a kai da sanduna duk sun rarrake su daga ciki sun sanya zai ba a ciki daga ƙasa kuma ga wuta sun hura zafin wutar ta yake dukan wannan abin din dan haka zai ba za su rinka mutu kai da jirgin sai ka dauka ga nan tana mutu an fahimta ko wanda hakika nan gaskiya ba wani mutum take ba kawai wani sinadari ne ka samu zai yi maka haka an fahimta ko akwai kuma sihirin da ake da abin nan wani sihirin dangane da waɗansu sinadarai ne da ubangiji ta Allah ya sanya wani tasiri tattare da su akwai dutse wanda ake ake bayan karfe ne wanda shi dutse ne ko ya ka kara ki kusa da karfe sai rinka dawo karfen jikinsa kaga wannan haka Allah ya ga dama sa hikimarsa cikin wannan to akwai waɗanda za su samu irin wannan karfen su ne ke su shafe hannunsu da su su rinka kiran wuka ko aska tana zuwa ko ka dauka cewa gashi ya kirawo ta zo ya kirawo wuka ta zo ya kirayi takobi ya zo ya kirayi maki ya zo duk dabara ce ya riga ya sa wani sinadari ne a hannunsa wanda kai ma in ka sa zaki ba ma ba zai yadda a gani ba zai duk iyakacin dabara da zai yi lullube abin ta yadda ba za ta gani ba an fahimta ko to inda wannan ke zama ke zama shirka ko kafirci ga wanda yake yin wannan idan ya sarrafa da hankulan mutane zuwa gare su dauka tasirin naki kuma ya yadda da wannan abin da mutane suka shi da daman tasirin nashi ne ga ya tarayya da ubangiji ya kautar da mutane da tafarkin ubangiji to wannan duk ana kira shi da suna sihiri sannan kuma akwai sihiri wanda yake amfani da wadansu magunguna dan gusar da hankalin mutum yanzu misali ko a yanzu akwai allura da za a yi irin allurai da ake a gidan mahaukata idan mahaukaci ya gagara yana dukan mutane yana so a ji a kama shi a kai gidan mahaukata a rasa da kaje ka kira su sun masa allura shikenan sai ta kashe masa lakar jikinsa kuma ya zanto duk abin da kake ba zai maka musu ba har ya zuwa wannan da wannan allurar za ta yi aiki a jikin shi an fahimta ku to mutanen da duk suna da irin wannan sinadaran suke sihiri da ke idan mace ta rike cewa mijinta ya da zai sai a yi kokarin a ba irin wannan sinadarin ya sa mata abinci ko abin sha da ta ci wannan abin ko abin sha gurgurdan wannan da zai a jikin mutum sai da ya ga dama ce eh da ita ya kina son wanta a daura aure ta ce eh a daura ba inda ake masa musu ko cewa wani musu haka shi ma miji haka in mutum na san wani abu a wurin ubangidansa ya hana shi duk sai ya masa wannan da tun duk suna yi kuma a yanzu a zamanin duk akwai magungunan da ake amfani da su ko allolori ta kan irin waɗannan hanyoyin to shi ma wannan a dai idan ka duba cikin littafan malamai suna kiran shi da suna sihiri saboda sihiri a asalin harshen larabci shine dukkan wata hanya ta cimma wani abu koyayyar hanya wadda ba kowa ya san ta ba don cimma abu an gane ko yasa hatta da dadan magana annabi ya sa musu suna mai sihiri fi inna min asiri al-hikma wa inna min al-bayani la sihra dadin magana din annabi ya sa musu suna sihiri saboda sai wani ya zo yi bayani gaskiya yake faɗa amma Allah bai bashi harshe mai kyau ba sai a kasa fahimtar sa sai wani ya zo ƙarya zai yi amma idan ya kitsa magana ya tsara ta cikin duk mutane sun yi mamaki wani Allah ya bashi wasila dan ya zo ya ga dama yana son ku yi kuka za ku ya kawo labari na ƙarya na ban tausayi kowa ya ta kuka idan ga dama kuma na san ai ta dariya kowa ya ta dariya kuma sai yi to annabi ya sa irin wannan shi ma suna sihiri an gane ku to amma irin wannan daɗin magana ya danganta wace irin yaya kai amfani da shi dan wace manufa kai amfani da shi idan ka yi dan ka yaudari mutane ka raba su da abubuwan aljihunsu ka yi amfani da hikimominka da basirarka dan ka yaudare su ta irin wannan sihiri ne bai kai shirka ba amma ana kira shi suna albaghi ko azzulmu wato ta'addanci ga dukiyar mutane ko zalunci ga dukiyar mutane mai shi ya zama fara azzalimi amma ba za a ce ya kafarta ba dan abin da ya amfani da shi ba kafirci bane ba dabara yawa mutane ta hanyar baki ya ja hankalin su ya roke su akwai wani da ya zo tambaye ka bashi ba irin yadda yanayin yadda ya tambaye ka ba za ka bashi ba amma wani ko ne da ya zo tambaye ka sai ka ba za ka iya hana shi ba ya san yadda zai kitso magana ya tsara ta ya zuga ta ya yi mukaddima ya yi khatima duk ya karbi kudin ka ya tafi babu abin da ya dame to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni dan adam ne cikin wani hadisi ni dan adam ne ina mantuwa kamar da kuke mantuwa ta iya wa mutum biyu suna rigima ɗaya daga ciki mai daɗin baki amma ba da gaskiya ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma kuma ba da daɗin baki in zo in yi hukunci gwargwadon abin da nabi ka ji fa annabi yake gwargwadon abin da yake tunda bai san gima ba kenan ko idan wannan ya zo ya kitsa magana kitsa magana sai dauka gaskiya ne sai dauki haƙƙin dan uwansa ya baki wancan kuma ya kasa kare kansa yace to duk wanda na ba haƙƙin dan uwansa dan na yi hukunci bisa ga abin da naji to ya tabbatar wuta ce na bashi ko ya ci ko ya jefar an da ko da haka kenan annabi na magana masu dadin baki sun tsara ce da za su faɗa gaskiya kasu ƙarya kasu ƙarya kuma ƙarya gindi to duk irin waɗannan da ana su da suna sihiri to amma sihirin da muke magana a kansa a cikin wannan babin shine sihiri na shirka sihiri na yin amfani da ruhanai dan saboda wato ainihin cimma wata manufa ta duniya haka kuma sihiri na waɗansu ukat wa azai waɗansu addu'o'i ko tofi da za a yi dan cutar da wani duk waɗannan su ne ma da kulla babi a kansu a nan gurin babu ma jaa fi sihri wa qawli ta'ala wa alimu laman ishtarahu ma lahu fil min khalaq da fadan Allah ta'ala wa laqad alimu haqiqa sun sani laman ishtarahu dukkan wanda ya aiwatar da shi sihiri ma lahu fil min khalaq wato ba ya da rabo a gidan lahira wato wannan aya malam ya kawo ta ne don ya kafa hujja da cewa yin sihiri kafirci ne domin duk wanda aka ce malahu fil akhirati min khalaq baya da rabo a lahira san san to ya zanto me matsayin sa kenan wato ya kafarta kenan yi shirka dan saboda ka baya da rabo wannan aya kuma tana magana ga masu sihiri dan yace wala qad alimu hakika sun sani liman tarahu wanda duk ya aiwatar da shi shine shi sihiri dan saboda aya tana magana akan sihiri tun daga farkon ta wacce ba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra sun kafirta dan suna koya mutane ne sihiri yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر شاهد نبيه ba yadda za a su koya wa mutum sihiri har sai sun ce mu fa fitina ne fala ta kafirta ka sai wannan ke nuna koyan sihiri menene kafirci ne dan sun ce fala ta kafirta an gane ku? wa ma ya'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna wa yata'allamuna bihi bihi ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم bihi min من illa إلا بإذن الله cewa suna koyar abin da suke raba tsakanin mace da miji sai wannan ke nuna sihiri yana da hakika kuma yana tasiri ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abin da suke raba tsakanin mace da miji an gane ko sai kuma ya nuna duk tasirin da sihiri ke da shi babu yanda za a yi a kusa in Allah ya ga dama dan jarrabar bayi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma ta wannan nuna sihiri baya da wani alfanu duk alfanun da zaka samu a nan duniya in an kwatanta da dawwamar da zaka yi cikin wuta sai zan ta wannan alfanun babu shi wa laqad alimu lamani tarahu kaga duk sihiri ke. ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi sama an busa mun law ya ya'lamun aya tana raddi ne ga malaman yahudu waɗanda suke da'awar cewa annabi Sulaiman alaihi salam ya mallaki mutane da aljanu ba dan komai ba sai dan sihiri da yake da shi sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin su almajiran yahudawa sun bi malaman sun bi abin da shaydanu suke karanta musu sun bi abin da shaydanu tatlu shayatin ko kace suke karanta musu ala mulki Sulaiman ko tafilisi ya tuna abinda shaitanu suka kago ala mulki Sulaiman game da mulkin Sulaiman tun da tafido a nan gurin an yi masa tazmini na ma'anan ta takawwalu da haka yi ta'adda bi ala mulki an gane ko bayan tala bayan ta'addi da ala waɗansu kuma suka ce tulo bi ma'ana ta qara'u sai dai ala mulki Sulaiman wato sai ake kaddara zaman ala zamani mulki Sulaiman to sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman sun sun ce annabi Sulaiman da sihiri ya mallaki duniya sai Allah ce annabi Sulaiman bai kafirta ba sai wannan ke nuna sihiri ne ne kafirci walakin na shayatin kafaru yu'allimuna nas sihir duk wannan na nuna wato sihiri kafirci wato dai ba ayar muke bukatan fassara ta gaba ɗaya mutum da ba ta cikin jerin karatun amma dai mu kawo mahallin shahid a ciki da ke nuna cewa na farko dai akwai sihiri sihiri yana da tasiri haka ne ko na biyu kuma wato ainihin sihiri hukuncinsa ne kafirta an gane ku. sannan sihiri din nan duk da tasirinsa babu yanda za a yi yayi tasirin sai in Allah ya ga dama wala qad alimu da ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi ma sharau bihi anfusuhum law ya ya'lamun sir da abinda suka suka saya wa kansu suka zaban ma kansu law ya ya'lamun da ake sun sani sihiri da asiri duk ma'ana ɗaya ce kawai a hausa ne muke cewa asiri amma shi ne asiru don asal duk abin da ka ji an ce asiri to tsafi ke ha kuma abin da ka ji an ce lakani to shi ma duk nau'ika ne na tsafi wani na da lakanin kaza gidansu sun gaji lakani malam wani na da lakanin kaza duk matsafa ne kun gane ko domin inda a ce wata addu'a ce ta fi sabilillahi ba a cewa ta wani ce ban da wani dukkan addu'o'i da fi sabilillahi wanda annabi ya koyar ai sun shafi dukkan daidaikun al'umma haslan baka jira cewa sai wani malami ya baka bara ba maganan yi bara sannan ya baka ba kai mabin annabi bane ba annabi ya riga ya baka sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka bi sunna ka riga ka huta dan me suke neman lakani dan me suke neman asiri duk da wuce manufa guda biyu ba duk manufofi ne guda biyu in ma dan ka samu kaza ko dan ya kasance ka nesantar da kanka daga sharri iri kaza to duk abin da kake so ka roka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koya ma yadda zaka roka abin da kake neman tsarin sa kuma mafi sharrin abu annabi ya fi ka sani dan haka ya nemi tsari da shi kuma ya koya maka nemi tsari da shi ka tuna fa kullum annabi ya sallah kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga ababe guda hudu farko a'udhu bika min azabi jahannam a'udhu bika min na uku a'udhu bika min mahya wal na hudu ba a'udhu bika min dajjal ababan nan guda akwai da yake azaban jahannama azaban kabari fitinan rayuwa da fitinan mutuwa akwai abin da yafi wannan sharri to a wani hadisin sai annabi ya kara a'udhu bika allahumma min al-ma'asami wal maghrimi ina neman tsari min al-ma'asami daga dukkan wani aikin laifi kar in samu kai na ciki wal maghrimi ina neman tsari daga bashi ba annabi ce illar bashi shine in ka ci bashi sai kai ƙarya kuma ka saba alƙawari ce da wuya mutumin da yake yawan cin bashi waɗannan rukunan ba su tara kan sai ka ganci na saba alƙawari sai ka ganci kuma yana ƙarya mun ya zaka an riga an matsa maka dole kai kariya ka fitar da kanka kuma za ka sa alƙawarin da kai ka san ba zai sai ai insha Allah rana ta idan ka zo da ka ai kawai wani business ne kudin sun kusa zuwa da ka zo za ka same su ya san za ka zo ka ji ƙarya yayi lokacin da ya faɗa ya san za ka zo kuma ba za ka same su ba kuma ya saba alƙawari kenan duk mai kawo masa wannan ba shi sai annabi ke roƙon Allah cewa ya kare shi daga bashi shi yasa a maimakon annabi ya bashi in ya ga bukata ta yi bukata ya gwammace ya bayar da abu jingina ce a riƙe kafin ya karɓo wani abu kafin ya samu kuɗi ya zo biya ya karɓo wani abin da kaga ya fi sauki an fahimta ko amma yau mutane sun ɗauki bashi ba komai ba to Allah kalli kaga waɗannan al'amura don annabi na neman tsari da su su da abubuwa masu yawa irin annabi ya koyar da haka duk abin da za ka yi na abin da kake so ka samu na alkhairi akwai samfuri na addu'a da annabi ya koyar da kai da zaka yi abin da kake so kuma ka a kare kan daga sharri akwai samfuri na addu'a annabi ya riga ya koyar ko malamai sun rubuta littafai kuma ga hadisi na cikin bukari cikin muslim da sauran littafan sunna wanda mutum zai iya samu abin da ake so ka samu malami na gaske mai san Allah ka ce koya maka irin waɗannan addu'oi shikenan ka je kai tai ko ka je ka sayo littafin al-azkar na Imam an-Nawawi ko littafin al-kalim tayyib na Ibn Taymiyyah ko al-wabil tayyib min al-kalim tayyib da sauran littafai da malamai suka wallafa wanda suka kunshi addu'o'i a lokuta daban-daban kuma annabi bai kyale ka haka ba tunda ya fi ka san kanka sai da annabi ya fayyace wa kowane musulmi lokaci mafi tsada da za ka yi addu'a mm. daga ciki akwai waqtu sahari shine lokacin da alfajir ya kusa fitowa wannan lokaci mafi tsada ne addu'a daga nan gurin sai lokacin bude baki idan ka kai azumi azumin farilla ne na nafila ne na ramuwa ne annabi duk ya nuna ana an san addu'ar ka a ga kuma idan an yi kiran sallah kafin ta da iqama wannan ma lokutan ne na karban addu'a ga lokuta daban-daban to amma idan ka je duk waɗannan tunda annabi ya koyar a zahiri duk ganin kake kai baka gansu ba sai an baka lagani sai an baka asiri duk wanda ya baka lagani tsafi ya baka da ruhani da aljin duk ɗaya ne da ruhani da aljin duk ɗaya ne kala umaru aljibitu a sihiru wa kagutu a shefan ne wa kaunihi da faɗin Allah ta'ala yi wa minuna biljibiti wa kagutu Allah yana magana cewa za a samu waɗanda gashi an ba su rabo na ilimin littafi amma yu'minuna bil jibti suna yin imani da aljibt wa tagut suna yin imani da tagut kana umar shine umar dan khattab ke cewa aljibtu abinda ake nufi da aljibitu shine as sihiru wato za su rinka yin imani da sihiri gashi mutum musulmi ne yana furta kalmar shahada amma yana yin imani da sihiri yana imani da laƙani yana imani da asiri gashi kuma an sauka masa da alqur'ani wanda yake nuna haramcin yin haka wa tagut abinda ake kira da tagut kuma shine ashefan wannan fassara ta Umar dan Khattab yana daga cikin abinda wato malamai ke cewa min babu sihir bi zikirin nau'i wato a tafsir bi zikirin nau'i kin tafsiri ne ta fuskar ambatan wani nau'i da ya iya shiga karkashin aya aljibitu ana fassara shi da as-sihiru waɗansu kuma su fassara aljibitu shine as-sanamu gunki kenan an gane ko at-taghut kuma ya fassara shi da ash-shaytan idan an ce shaytan shine aljan to ba wai wancan iblis ba yi imani da aljan cewa aljanna iya arzikawa aljanna iya talautarwa aljan ya san gaibu duk wanda ya yi da wannan to shi kenan ya dauki waɗansu khata na uluhiyya ya ba aljani ya yi shirka kenan to kuma da yawa ai daga cikin musulmai yau waɗanda suke imani da aljanu wa qala jabir wannan asar na Umar dan Khattab ibn Abi Hatim ya rawaito cikin kitabun tafsirin sa wa qala jabir jabir dan Abdullah ke cewa at-tawagitu kuhan kana yanzuru alaihim ash-shaytan fi kulli hayyin wahid yake cewa su at-tawagit da mutane ke imani da su kuhanu sune bokaye kuhan jam'in na kahin kahin kuma malamai sun yi masa fassara daban-daban waɗansu malaman suka ce kahin wanda da a wari ya san abin da ke cikin zuciya da ka zo idan ka cewa ai ga bukatun da ka kawo ka ita ce kaza ita ce kaza ka zo dan kaza ka zo dan kaza ai na san abin da kai tunani akai to wannan kafin ce wadanda suka ce a'a wanda yake da'awar sanin gaibun da zai faru gobe ko jibi an gane ku yace gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza ya faɗa maka inda arzikinka yake ko inda tabewarka take dan ka kauce to waɗannan suna ake kira kohan kafin kenan jam'in sa shine kohan su waɗannan kohan wato su a tawagit da aka ce na ubizibta tagut a tawagit su tagutai fa hanun waɗansu bokaye ne ko ƴan tsibbu ne masu ba da lakali da asiri kana yanzilu alaihi shaytan wanda aljan sauka akan ya labarta musu wani abu kafin su faɗa fi kulli hayyin wahid a kowace kabila ka iya samun ɗaya ɗaya da wuya ka samu wata kabila daga cikin kabilun larabawa tun a daɗin wanda ba su da wani shahararren boka da aka imani wanda kunan sa ake koma al'amari duk wanda zai aure sai ya faɗa masa sai ya faɗa masa ya akwai alkhairi ko babu ko zai wata harka ta kasuwanci sai ya faɗa masa shi kuma sai labarta masa yana akwai alkhairi ko babu ko ya faɗa masa inda sa'a take zai fita daga gari sai ya faɗa ka fita ta kofar gabas a nan sa'a take kar ka fita ta yamma nan babu sa. to waɗannan su ne waɗanda ake kira wato tawagi Allah yana zargin waɗanda suka yarda da waɗannan suka yi imani da su cikin maza ko mata babu yanda za a kai da waɗannan kuma ya zanto kana da imani imani da yadda da boka da yadda da mai tsubu baya yiwa ba su haɗuwa da juna wallahi ba za su haɗu da juna ba na'am masu ne ban ji ba masu bugon kasa duk suna illa iya kama malamin suna fayyacewa waɗansu sai shi mai bugun kasa su zai masa al'arra. al ai daga dai ma'arifa ne ma'ana yadda il ma'arifa yadda i ma'arifata shai wanda ke da awasanin wani abu al al-kahin kuma shine mai bokanci wato fassarar tana shiga juna wani lokacin suna rabuwa da juna saboda ilimin da ake da awar ta iya yi wa abin da ya wuce ne baya kamar an yi maka sata shekaran jiya ko makon jiya ko watan jiya ko bara to kaga sai yi da'awar cewa ya san inda aka sata ga lokacin kuma ga inda za a je a samu kaga yana da'awar sanin wani abu da ya wuce baya sannan akwai kuma da yake da'awar sanin abin da zai zo nan gaba shine wanda zai ba mutum sa'a dangane da wani abin da zai gobe ko jibi ko daga nan zuwa shekara mai zuwa to kowane ɗaya daga cikin su dai yana yunkurin yayi tarayya da Allah ne cikin al'amuran da suke na Allah kadai wanda Allah babu wanda ya san su amma me yake sa su faɗa abu wani lokaci ya zama daidai wannan mun karanta tun a babukan baya wani lokaci mai tsafi ko mai sihiri ko dan tsubu ko mai lakani zai faɗa abu ya zama daidai kasancewar suna mu'amala da aljan to su kuma aljanu suna sato maganganu na mala'iku a sama wani lokacin su nasarar satowa wani lokacin a turo wato abin nan tauraruwa ta harbo su faɗo to dan abin da suka sato maganar na gaskiya daga bangaren mala'iku wanda mala'iku Allah ya labarta musu zai yi kaza za a kaza zai faru kaza zai faru idan suna tattaunawa a su da juna a sararin samaniya kamar yadda annabi ba da labari sai wani aljan sai ya sato maganar idan ya sato sai ya zo ya samu boka ya faɗa masa to shi kuma idan ya faɗa masa din sai ya takuɗa da ƙarya ɗaya ɗaya har nawa har ƙarya ɗari kafin a samu gaskiyar nan guda ɗaya to shine ke samun lokaci su faɗa ba ga dace da gaskiya amma kafin wannan ka tabbatar akwai ƙarya tsari kuma akwai lokacin da kuma jarraba ne daga ubangiji ubangiji ya kaddara abin zai faru ko sun faɗa ko su faɗa ba zai faru sai su faɗa sai abin ya zo a dace an fahimta ko shikenan sai sai ya kasance kaga abin ya faru sai a ɗauka cewa kamar sun sani to babu abin da suka sani kuma ba su da tasirin komai ba za su iya cutar da kowa ba sai in Allah ya ga dama to tunda ba za su cutar ba sai Allah ya ga dama kai sai ka koma zuwa ga wake nan zuwa ga Allah ta'ala to shine hikimar saukar da waɗannan kula'u zai guda biyu kula'u zubirbin nas da kula'u zubirbin falaki dan ai amfani su wajen warware sihiri imma wanda aka riga aka yi da ko wanda nan gaba kare sake faruwa an fahimta ko amma mutum ya ce a ni ba ruwana ai ba wani mai sihiri da ya sai cutar da ni to wannan kuma ya zama jahilci kenan sihiri ya cutar da wanda ya fika duk da cewa nan gurin ma akwai masu bid'a da suke inkarin sihirin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko shi ma wannan ya zo a cikin sharhi kwanakin baya mun faɗa cikin karatu haka a gurguje cikin sharhi shi ma sai wani malami yake da'awar cewa ai shi wannan makiya Allah sun ce an yi wa annabi wanda annabi kuma ba yanda za a yi masa sihiri ya kama shi dan Allah ce wallahu ya asmuka minan nas saboda haka sihiri ba zai kama shi ba to shine sai na fito da kitabu sahih al-bukhari a hannuna ga shi imam al-bukhari yayi babi babu sihiri wa qawli allah ta'ala walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ba nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين wa وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما في الآخرة من خلاق ya kawo wannan aya malamai da suke fahimta ta fikihu suke cewa farko ya kawo ta don ya nuna shi sihiri kafirci ne wannan ya kawo wannan za a fahimci wannan karkashin cewa walakin na na kafaru nan nasa a sihira da faɗin cewa wa ma kafara Suleiman da faɗin cewa inna ba na nahnu fitnatun fala sannan ya kawo dan ya nuna sihiri akwai shi kuma yana da tasiri da yake fa ta'allamuna minhu ma ma na bihi bainal mar'i wa zawji ana koyan abinda ke raba tsakanin mace da miji kaga yana da tasiri kenan sannan ya kawo wala yuflihu as-sahiru haythu ata wannan dan yanzu hukuncin sihiri a lahira ma'ana mai sihiri ba zai taba mota ba gobe kiyama sannan ya kawo a fatatuna sihira wa antum tubsirun wato irin abinda mutanen maka suke zargin annabi da shi na sihiri sannan ya kawo yukayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a dan yanzu a cikin sihiri akwai sihirin da ke kira sihiru takhyil shine irin wanda mutanen annabi Musa suka yi har annabi Musa ya dauka cewa igiyoyi suna motsi bayan ko ba sa motsi wanda mun yi bayani ba wa qawlihi wa min sharri nafasati fi sihr sai ya kawo nan dan ya kawo wani nau'i na sihirin daban wanda banda sihirin takhil shine sihiri na yan wani tofi da karanta waɗansu shashatau a cikin tsumma a kulli dan a cutar da wani akwai masu sihirin da suke yi wanda a cikin tsumma suke su ninka tofawa suna kiran sunanka su kira sunan aljan su kira sunanka su kira sunan aljan su tofa da yawa a cikin tsumma su yi kulli su sake kiran sunanka da sunan aljan su tofa cikin tsumma su kulle je su kunne a wani waje to wannan aljan din wanda yake sun nemi sa wajen kiran sunansa sai ya rinka cutar da kai sai ya shafe ka da tabuwar hankali sai rinka kona ya sabota ma da gobara a cikin a cikin harkar kasuwancinka ka kawai rubar ka ta kama da wuta baka ajiye ashara ba baka ajiye fetur ko kanazar ko dizal ba haka kawai aljan aka kira aka nemi sa dan ya maka wannan shi wanda ya wannan din waɗanda ba sa son ka suka je wajen shi to kuma sai su ba shi kuɗi zai kira aljan ya maka wannan daga karshe shi kuma aljan ya zo ya biya shi shine ya masa sujada guda daya ko ya sallah ba alwala ko ya umarni da kisan kai ko ya umarni da fasikanci ko umarni da sanya ko wani abu wannan dan duban yayi wannan dan aljin yayi wancan aiki an fahimta da kyau to akwai wanda suke wannan wanda suke busa a cikin wannan annafaka ta bulgar wanda suke tofi cikin kullu kullu dan su je su tutar da mutum an gane ku shine ta annafasa ta sawahir masu sihiri mataki to karkashin wannan sai kawo hadisin da muke so mu je gare shi قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن كربو دغ عائشه الله تكاري دغ قالت تسي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق wani mutum daga cikin banu zuraik ya yi wa annabi sihiri yuqalu lahu labid ibn al-a'sam ana kiransa labid ibn al-a'sam حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء أو ما فعله har ya kasance za ka ga annabi na tsammanin ya aikata abu bayan bai aikata shi ba a wata riwaya ta ce yana tsammanin ya zake wa matansa sai ji kamar ya kusanci matansa alhali bai kusance su ba hatta idza kana zata yawmin har yi zuwa wata rana Hau za ta lailatin ko wani dare wa huwa indi aisha tace alannan yana tsaki na yana wurina na da'a wa da'a a wannan daren sai yayi ta addu'a yayi ta addu'a ta nuna ya addu'a har sau biyu a wani wurin an nuna yayi addu'a har sau uku bayan ya kammala sun maƙala, sannan sai ce ya aisha a sha'arti anna allaha aftani fi mastaftaytuhu fihi shin kina da masaniyar Allah ya ansa min abin da na roke shi annabi ya sanya wa addu'a suna fatawa anna Allah Allah ya bari fatawa fi tuhu cikin abin da nayi masa fatawa ma'ana Allah ya ansa min abin da na roke shi kin san wannan ko biki sani ba zai faɗa mata gashi wato kaga kenan an yi masa wannan sihirin kuma yana tasiri a gare shi ranan da yake ɗakin Aisha kafin ya ce zai ma nemi inda take sai ya me sai ya addu'a bayan ya addu'a kuma sai yake bata ta labarin Allah man an sa masa mai addu'a dangane da mai abin da ake masa to yaya ne addu'ar ta kasance yace atani rajulani fa qa'ada ahaduhuma inda ra'si mutane biyu ne suka zo min daya ya zauna daidai kaina wal akharu inda rijlayya dayan kuma daidai kafafuwana an gane ku fa qala ahaduhuma li sahibihi dayan yace wa dan uwansa ma waja'ur rajuli wata irin cuta take damun sa ne wato suna magana kan wasu shi take damu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai shi wanda aka tambaya yace matbubun an yi masa tsubbu ne an yi masa sihiri ne at-tibbu ala rabbi yana daukar ma'anar sihiri an yi masa sihiri ne kala man tabbahu sai ce waye ya masa sihirin qala labid ibn al-asam yace ai labid ibn al-asam ne qala fi ayi shay'in da me da me ya haɗa yayi sihirin qala fi mushtin wa ya haɗa ne da abinda ake taje kan abinda annabi ke taje kai da shi da kuma wato gashin sa da yake sarkafewa cikin wannan matsayin ka. wa jubbi tal'i nakhlatin zakar da kuma huda ta dabino namijin dabino kala yace wa aina huwa ina yaje ya hada waɗannan ababai ina yaje ya sa su kaga wannan ke nuna masu sihiri wani lokaci sukan dauki wani bangare na jikinka kamar gashinka ko farcenka an gane ko ko wani lokaci su dauki wani bangare na abin da yake shafar jikinka kamar rigarka daga ciki inda yake taba jikinka kamar hularka daga ciki wajen shafin mula inda yake taba kanka kamar safa kamar wando daga ciki inda yake taba jikinka sukan dauka a hada sihiri da shiya a cutar da kai sukan dauki takalminka ko duka ko wari daya dan su ji ai sihiri da shiya cutar da kai an fahimta ko wa aina huwa yace ina aka je aka sanya waɗannan ababan qala sai yace fi bi'r zarwan an sa ne a cikin rijiyar da ke kira zarwan Aisha ta ce fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wannan mala'iku suka tafi su annabi kuma ya tashi fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas min ashabi sai annabi ya je wurin wannan rijiya shi da waɗansu cikin sahabbansa fa ja'a fa da ya dawo ya zauce ya aisha ka anna ma'aha nuqa'atul hanna ka anna ma'aha nuqa'atul hanna idan kika je ke ga wannan ruwan rigar ke kin ce wato ruwan lalle ne wa ka anna ru'usu nakhliha ru'usu shayatin wannan kuma abin dabino din da aka dauka in ka ga ɗayan dabinon kai ka ce kawunan aljanu ne kultu ya rasulullah afal istakhrajtahu tace ya annabin Allah ka je ka tono abin mana dan aje a cire ga abin nan qala sai annabi ce kada afani Allah Allah ya riga warkar da ni a sakamakon me addu'a da yadda dama yace abin da nuru Allah ya riga ya ansa fa karitu an usira ala an-nas fihi sharra sai naji tsoron in sanya wa mutane sharri to malamai suka yi bayani me yake nufi da sanya sharri waɗansu suka ce saboda idan sahabbai suka fahimci wannan ya cutar da annabi to za su far masa kuma daga cikin kabilin su kuma waɗansu za su kare ciki waɗansu suka ce a'a kar annabi ma ya sa abin da dan kar kuma mutane su zo hankulan su ya tashi daga jin tsoron Allah ya koma jin tsoron ma masu sihiri tunda ana ganin sun cutar da wannan to waye kuma zai gagare su kuma yace to dan Allah ya riga warkar da ni bana son kuma in tayar da shari ga mutane fa amara biha fa dukina sai Allah ya umarni wannan riga annabi ya umarni wannan riga a je a cike ta aka je aka cike ta wannan sihiri ya tafi Allah ya saukarwa annabi kula unzur bil falak da kula unzur bil nas rinka karanta su dan neman tsari daga sihiri wanda zai faru nan gaba an gane ku wa za'amu annahu yahuttu mansiban nubuwati suke su tsammanin su wannan zai rage matsayin annabta da annabi ke da shi wai shakku fiha suka ce wai in an yarda da wannan to wannan zai kawo shakku game da annabtar annabi kalu suka ce wa kullu ma adda ila zalika fa huwa batilun duk abin da zai sa a yi shakku game da annabtar annabi to ya zama batacci wa za'amu anna tawjiz zalika bi adami thiqati bima shara'uhu min shara'i idh yahtamilu ala hadha an yukhayyal ilayhi annahu yara jibrila wa laysa huwa samma suka ce domin idan kuka ce ga annabi yana ganin yayi abu amma alhali a kamar yayi abu alhali bai shi ba to wannan zai sa waɗansu su ɗauka cewa to mu ganin cewa ma ya ga jibril a ce bai ganshi ba kawai yare cewa ya ganshi ne kamar yadda wancan abin ya faru qala al-madri madri yace wa hadha kulluhu mardudun wannan gaba ɗaya rusasshen abin ba gaskiya bane ba li'anna dalila qama ala sirkin nabi dalili ya zo wanda yake gaskiyar annabi fi ma yuballighu la dangane da abin da yake kisarwa daga wajen Allah wa ala ismatihi kuma dalili ya zo wanda yake nuna annabi ma'sumi ne fit tabligi cikin abin da zai kisar babu yadda za a yi ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu kuma cutas wadda aka yi masa ta wannan sihiri ba ta shafi bangaren annabta ba ba ta shafi bangaren isar da manzancinsa ba ta shafi bangaren gangan jikinsa ne sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai jin zafin rana kamar yadda muke ji mai jin yunwa kamar yadda muke ji mai jin zafin wuta kamar yadda muke ji da sauransu abubuwa da suke shafan mu al'awaris albashariya irin waɗannan wanda ba sa gadar da na kasu wannan kuma dama sana iya samun annabawa da haka aka farfasa musu kai wajen yaki waɗansu daga cikin annabawa waɗansu ma aka kashe su fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun ba haka yahudu suka yi ba duk wannan ya hana annabawan su zama masumai ce wallahi ya tsumuka min nas ma'anarta kenan tana wani daban kuma ba inda su suke tsammani ba to haka dai yayi ta doguwar magana da sauransu dan ku nuna cewa wannan magana dai kun ji ɗan bid'a ne masu inkarin wannan hadisin tun da kan da haka a yau ma babu wanda zai inkarin wannan hadisin sai wa sai ɗan bid'a kenan eh ban ji ba da anhu. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزهف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi jira da mutun Allah tabbata gare shi yace ijtanibu sab'al mubikat ku nisanci ababai guda bakwai waɗanda suke halakarwa al-mubiqat masu halakarwa qalu ya rasulullahi wa ma hunna suka ce menene waɗannan al'amura guda bakwai qala sai annabi ce a ashirku billahi farko shine shirka na biyu wasihiru shine tsafi wato sihiri kenan ko laƙani wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai wanda Allah ya haramta kashe ta sai fa in mutum ya haƙin da za a kashe shi shine rai na musulmi wanda yake haramun ne kashe shi baya ga haka kuma rai na zummi kafirin amana shi ma kuma haramun ne kashe shi tunda an kulla amana da shi an gane ko na uku na hudu wa aklu riba da kuma cin riba wannan yana cikin al'amuran guda bakwai masu hallaka su wato cin riba kudin ruwa kenan wa aklu malil yatim da kuma cinye dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahafi da kuma gudu a ranar yaki wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma jifan mataye almuhsanat katangaggu waɗanda ba sa zina alghafilat waɗanda suke tunaninsu kwata kwata baya kaiwa ma kan zina din almu'minat ko mummunai mutum ya zo ya jefe su ya ce wance karo ce wance ta yi zina wance tana fita yawo alhali ba da tabbas bai taba gani ba to waɗannan al'amura guda bakwai annabi ce sahabbai su ne sance su ya ce al'amura guda bakwai masu halakar ba ya hada su wuri guda ba wai dan su kadai bane ba amma suna cikin mafi hadarin abin da ya fi halaka su kaga a ciki ana ambatan ana ambatan shirka ba a kawo wani abu na biyu ba sai me sai al-sihr wannan shine mahallin shahi cikin hadisi wa an jundub marfu'an haddu as-sahir darbuhu bis-sayf an karbo hadisi daga jundub wadanda suka ce shine jundub bin ka'ab wadanda suka ce jundub ibn zuhair marfu'an hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haddu sahiri haddin da ake wa mai sihiri darbuhu bisayfi shine a fille kansa da takobi wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala sahihu innahu mawqu tirmidhi ya rawaito yace amma shi hadisi ne mawqufi ba annabi ya faɗa ba jundub ne faɗa ta ko ina dai hadisin da'ifi ne domin idan an ce haddin sa shine fille kansa da takobi to ya nuna mai musulmi ne wa wa haddi musulmi ake wa kun fahimta da kyau yanzu idan mutum magidanci ya zina sai aka zo aka jefe shi har ya mutu me aka yi masa haddi aka yi masa yanzu wannan jefe shi din da aka yi an kankare zunubinsa gobe kiyama Allah ba zai tambaye shi wannan laifin ba da ya tashi zai shiga aljanna kun fahimta da kyau to idan aka ce haddin sihiri shine a fille kansa wannan ya ya nuna kenan idan aka fille kan mai tsafi gobe kiyama kuma zai shiga aljanna kenan to kaga ba haddi bane bace kun fahimta da kyau a ce matsayin sihiri shi ana kashe shi ne shine hukuncinsa da musulunci ya saukar amma a ce haddi a'a ba haddi bane bace dan haka wannan hadisi da'ifi ne wa fi sahih al-bukhari amma hukuncin mai sihiri me ake masa to wannan bayani zai zo wa fi sahih al-bukhari an badalata bin abada قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ya zo cikin sahih bukhari an karbo daga badala ibnu abada at-tamimi wanda yake mutumin basra ne yace kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab ya rubuta zuwa ga gwamnonin sa dake sasanni daban-daban yace aniftulu kulla sahirin wa sahira duk inda kuka ga mai dan sihiri to ku kashe shi kaga yace al-qatl kenan bai ce ba hati kenan da haka hukuncin mai tsafi idan an kama shi mai za a yi masa kashewa to sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce a nemi tubansa kafin a kashe shi idan ya tuba shikenan ba za a kashe shi ba saboda ya tuba shikenan tubansa ta kankare abin da ya baya waɗansu suka ce ba ruwanmu da tubansa kawai da kun ganshi ku kashe shi ko da ya ce ya tuba ku kashe shi a nitsulu kulla sahirin wa sahira to amma gaskiyar al'amari magana dai shine neman tuba din domin shirka da mutum yake ai kololuwan laifi kenan ko da ke da shirka din da sihiri don matakin su ɗaya wajen laifi din amma shirka da mutum yake ba ana neman tuba ba da annabi tura ne bin Abi Talib za ga wajen Yahudawa ta yi mai kafara kiran su zuwa ga musulunci sun kidda sannan kaza sun kidda sannan kaza wannan tunda aka ce shiga musulunci an nemi tuban su daga abin da suke kai kenan na yahudanci ko sauran abin da suke kai na kafirci an fahimta ko da haka dai ana neman tubansa shi mai sihiri Umar dan Khattab ya aika aniktulu kulla sahirin wa sahira qala badala yace fa qatalna salasa sawahir muka kama mata guda uku masu tsafi din muka kace karkashin umarnin Umar bin Khattab wa saha an hafsa radiyallahu anha ya inganta daga Hafsa bintu Umar kenan ummul mu'minin ya tabbata daga Hafsa Allah shi kare da a gare ta annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharatha fa qutilat wata bai wata ta yi mata sihiri da ta kama ta da laifin haka sai ta ce a kashe ta kuma aka kama ta a kashe ta wannan asar na hafsa imam malik ibn anas ya ruwaito shi cikin muwatta na shi wa kazalika saha an jundub haka ya inganta daga jundub shi ma ya bada fatawan ana kashe mai tsafi qala ahmadu an salasatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahmad bin hanbal yace hukuncin kashe mai tsafi ya tabbata daga mutum uku cikin sahabban annabi mutum na farko Umar dan Khattab kenan ko mutum na biyu Hafsa mutum na uku tundu yana nufin waɗannan guda uku duk sun bada fatawan cewa mai sihiri ko mai tsafi hukuncin su shine ne a kashi to kuma ba a samu wani sahabi da ya saba mafatawansu ba idan ya zanto babu wanda ya saba ma fatawansu to kaga sai ya zanto an ɗauki wannan a matsayin ijma'u sukuti ba abin da kun sa an ji fatawarsu ba amma sun ji fatawar wani sashi na su kuma ba su yi inkari ba ta wannan yana mai yadda su da abin da aka yi in ba samu wanda ya saba musu ba kenan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula tafsiru ayatul baqara mas'ala ta farko tafsirin ayat cikin suratul baqara wa laqad alimu lamanistara الثانية تبيو تفسير آية النساء yu'minuna bil jibti wa taghut kenan as-salisa mas'ala ta uku tafsirul jibti mun fassara al wanda aka ce shine me eh asir wa taghut ko mun fassara taghut wal farq bainahuma da da kuma bayyana sabani tsakanin su kenan wato bambancin su الرابعة مسألة تهدو أن الطاغوت قد يكون من الجن شي طاغوت زي يكسن توا cikin aljanu وقد يكون من الإنس وأن كسن طاغوت كما زي يزن توا cikin مي cikin بالآدم كده al shine duk wanda ya sa aka kaucewa tafarkin Allah cikin mutane ke ko aljin al-khamisatu mas'ala ta biyar ma'rifatu sab'il mubiqat al-maqsusat bin nahi sanin al'amura guda bakwai da annabi yace suna halakarwa al-maqsusat bin nahi wanda an keɓance su da hani a cikin wannan hadisi as-sadisatu mas'ala ta shida anna sahira yakfuru lalle mai sihiri yana kafirta as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annahu yuqtalu wa la yustatabu wannan ya faɗa ne a matsayin mazhabar ta hanbaliya dan fasawar imam ahmad dan hanbal mai sihiri da an kama shi kawai a kashe shi ma a nemi tubansa haka fasawar imam malik ibn anas annahu yuqtalu shi mai sihiri ana kashe shi ne wala yusabu ba za a nemi tubansa ba as-saminatu mas'ala ta takwas wujudu hadha fil muslimina ala ahadi umar samun har a lokacin umar ma an samu waɗansu musulmi suna yin mai suna yin sihiri fa kaifa ba da hutu yaya kuma bayan umar ba mu maki ke tun daga shari'a aika zuwa gwamnonin sa duk inda ko ga mai sihiri ku kashe ya nuna a lokacin sama an samu ke to wannan shine abin da wannan babu ya kunsa a gurguje kenan abin da muka faɗa dai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi ya yi tambaya ne ga da wani abin da aka karanta a littafi a baya a wani babi an faɗi matsala ta sha biyu cikin babin aka ce jidduhu sallallahu alaihi wasallam wato kokarin annabi wajen da'awa bi haisu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun ta yadda saboda kokarin sa ma ya aikata abinda a sanadiyar aikata wannan abin ma aka ce shi mahaukaci ne wa kazalika law yaf'aluhu muslimul an yace kamar haka ne inda musulmi yau zai yi wani aiki irin na annabi din sai an kusan danganta ka zuwa ga hauka saboda lalacewar al'amura abin da yake nufi kenan wato yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage wajen kiran mutane zuwa ga musulunci duk inda ya gansu a kasuwanni ya rinka ban mutane bayan kira na ɓoye ya rinka ban waɗansu gidaje to waɗanda suke ba su fahimci musulunci ba suna sukan shi da cewa ai ya samu taɓuwar kane ya ce to da yau ma musulmi zai tashi tsayin daka wajen ayyukan musulunci makamantan waɗannan karshenta a waɗansu ɓangarorin na duniya sai an jingina cewa shi ma mahaukaci ne shine abin da wannan matsalar suke nufi wannan ya ce maganar da ake cewa har a lokacin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sihirin da aka yi masa ya tayar masa me gaskiyar al'amarin wannan ba gaskiya bane ba ina jin ka hada maganganu guda biyu ne maganar sihirin da aka masa daban maganar kuma cewa wata bayahudiya ta sa masa dafi a cikin nama ya ci kuma wannan daban an fahimta ku sanya wa mutum dafi a cikin nama ya ci ya cutu wannan ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana taso masa daga lokaci zuwa lokaci har ya bar duniya wannan abin da ya ci amma wannan ba da alaka da sai ba sihiri bane wannan ko da an sa masa sihiri sai dai ta wata hanyar daban dan fadin kalmar larabci sukan dauki sihiri din kan dukkan wani abin da aka yi maka boye baka san sababin sa ba sai da ya faru sai ka ji ka cutu da haka na fassara cewa kamar irin magani da mutum zai sha ko allura da za a yi wa mutum hankalinsa ya dauke duk suna fassara wannan a matsayin mai sihiri to wannan idan an yi wa mutum da nufin cewa dan a yi masa aiki a asibiti kaga ba ta'addanci aka ba kenan amma idan aka ce an yi wa ko idan an yi wa mahaukaci da yake dukan mutane dan ta kashe masa lakar jikinsa ya zanto sai yadda aka sarrafa shi kaga wannan ma duk ba ta'addanci aka yi ba amma idan aka yi wa mutum irin wannan alluran dan a cutar da shi akwai waɗanda za su yawa wannan mutum irin wannan allurar za ta kashe masa lakar jiki ta shanye masa jiki ga shi da rai amma gara ma matacce da shi kaga wannan ai ta'addanci ne ga dan adam da dai sauran waɗansu al'amura makamantan waɗannan wannan kuma yake cewa me ya hukuncin waɗanda suke sayar da littattafai da suke koyar da sihiri da bugun ƙasa amma su ba sa yin abin amma suna sayar da littattafan wannan suna cikin al-mufsiduna fil ardi masu banna a ban kasa an gane ko yuhibbuna an tashi al fil ladina amanu babban laifi ne kwarai daga gaske ka sayar da littafi wanda zai gurbata akidar mutane ko tarbiyyar mutane da masu sayar da littafi da masu sayar da kaset da masu sayar da dukan wani abu na kayan maye duk waɗannan masu laifuka ne wanda yake sayar da abin da zai gurbata gidan mutane to shi fa kowa ta'addanci dan yana yatsa shirka a banka sai kenan sayar da abin ya nuna ya amince da shi kenan an fahimta ku da haka yana da hatsarin gaske masu sai da dukkan littattafai na tsubba su ji tsoron Allah in ma ka sayi su da ka kona Allah zai mayar maka da kuɗin ka a wurin amma kar ka ce zaka sayar daga wannan shi kenan dan ka zo kana cikin sayarwa kafin ka ce daga wannan shi kenan ka mutu wajen neman gira ka je ka rasa ido kuma kenan wajen neman dan ribar da zaka samu ka je kuma kai hasarar lahiran ka gaba daya an fahimta ku haka waɗanda suke sayar da littattafai waɗanda suke na wato ainihin a gurɓata tarbiyya kamar wanda suka shafi soyayya da samari da 'yan mata suke saya musamman 'yan makaranta su hana su karatu sai yarinya a a tam guda ta karance littafi talatin amma bata fahimci wata formula guda ɗaya ba ta lissafi da malamin sai koya musu amma ta karance littafin soyayya talatin wa makarantu godin da sauran makarantu wanda ba godin ba har hayan littafin ake ga wanda ba su da ikon sayan ba su da sukuni iyayen su ba su da kudin da su musu littafin soyayya din ko su ba su kudin kashewa to waɗansu sun saya da yawa kala kala saboda haka sai a zo a haya da Allah wanda a bani hayar wannan littafin yini ta a ce to ko naira 20 ko naira 30 ko naira 10 ko naira maka suke nan ta ya hayar littafi ta je ta karanta ta dawo da shi ya gurɓata mata tunani ya sa ta zama tofa tsararriya ta yi karen tsaye a gaban iyayenta da sauran duk waɗansu al'amura to haka sai da waɗannan littafin haramun ne an fahimta ku saboda haka idan mutum zai sana sai san mutum iri kamar ta yi haka sai da kasa da kaɗe kaɗe da wake wake ko shakka babu wajen haramcinsa duk wanda yake cin wannan yana ce da kansa haramun ne yana tafasar da kansa haramun ne kasa ɗin ɗan gwairo kasa ɗin shata kasa ɗin kaɗe kaɗe na amurka ko na indiya ko na wane ne duk da su ɗan indo sun ɗan asharalle da wani lalatacce duk mutum ya sai da kasa su wallahi tallahi ko shakka karka wajen haramcin su domin duk annabi ya haramta waɗannan ababen da nasi ko mutum sai rika tsammani wani abin nan da masu sayar da hotuna na batsa akwai wanda suke sayar da a hotuna waɗanda suke na batsa ko ga hoton irin wani shahararren dan wasa ko wani shahararren mawaƙi na amurka ko wani ɗan ta'adda ka ga hoto da bindiga ƙato da ɗan kunne jikinsa ba riga daga shi sai ga jiran wanda sai falmara samari sun zo su kafa a kofar ɗakin su ko kuma ƴan mata tsirara tsirara ga suna tsirara irin babban hoto ɗin nan a zo a manne a ɗaki duk masu sayar da wannan su ma haramun suke sayarwa duk abin suka ci haramun suke ci suka mutu to su tabbatar wuta tana nan tana su ko shakka karkai game da wannan shi abin da ake nufi da su da abin da ake kira da musulunci shine mika wuya ga ubangiji baka da zabi sai da Allah ya sarrafa ka abin da Allah yake so kai kai abin da baya so kai kuma to ka bari wanda shine musulunci amma kar ka dauka cewa musulunci shine yanzu da kalmar shahada in yi sallah amma har ka kasuwanci ko mai na ga dama in in na ga dama in sayar da alade in na ga dama in sayar da akuya musulunci ba zai da wannan ba duk abin da zaka sayar sai ya zanto dangin abin da musulunci ya yi izini a sayar ne kuma alhamdulillah cikin yalwar Allah da rahmasa ababen da ya halatta mana na ci da sha da sutura suna da yawan gaske sama da waɗanda ya haramta mana abin da ya haramta ta kai ne ba ya da yawa za ka kirge amma abin da ya halatta ba zai kirgu ba to dan me baka gama da halal ba haka je ka fada cikin haram Allah ya tsare wannan kuma yake cewa akwai hadisi da aka ce kowa za a tashi shi ranar tashin kiyama tsirara wannan haka ne hadisin yana cikin bukhari annabi ya ce farkon wanda za a yi wa sutura shine annabi ibrahim alayhi salam to yace kuma ga wani hadisin daban wanda abu dawud ya rawaito wanda yake cewa mamaci za a tashe shi ranar tashin kiyama a cikin tufafinsa wanda aka yi masa likafani da shi kenan yake nufi yace to ya za a yi mu hada waɗannan hadisai guda biyu farko dai ba mu da tabbas din a yanzu ba da tabbas dan hadisin Abu Dawud ko ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam saboda haka samun ingancin sa shine babba shine aiki na farko da za a fara yi kafin maganar jami'in hadisin an fahimta da kyau ko idan aka kaddara hadisin ya inganta wato kowa zai tashi cikin tufafinsa to shine sannan ne za a zo a yi kokarin jami'insa, amma yanzu ba mu da tabbacin ingancin sa ballan sanan mai sa yanzu kokarin da zamu yi ni da kai daga nan zuwa mako mai zuwa ka kokari ka binciko mana ingancin sa ni kuma zan duba ni ba amma karka dogara da duba ta kai ma ka dubo da kanka wannan yake menene sababin saukar wannan ayar ar-rahmanu alal arshi farko ya kamata ka san cewa ayoyin alqur'ani sun kasu kashi biyu kashin farko ma nazala ibtida'an بغير sababin kashi na biyu ma عقب سبب sababin kashin farko دا aka saukar da shi ba tare da wani sababi ba haka Allah ya ga damar ya saukar da hukunci ga mutane ya bai wa annabi labarin abin da ya wuce bayan kisar annabawa ya ba shi labarin abin da zai zo nan gaba imma alkawali na gidan aljanna ga wanda suka yi aiki nagari ko barazana da gidan wuta ga wanda suka saba wa wannan su suka fi yawa a cikin surorin qur'ani ba dukkan sura ce take da sababin nuzul ba waɗanda ba su da sababin sauka sai kawai Allah ya saukar da su a lokacin da ya ga dama ga annabinsa su suka fi yawa kashi na biyu shine waɗanda suke masu sababi wanda a yawa annabi tambaya sai ya sai ubangiji Allah ya bada ansa ko wani abu ya faru tsakanin mutane hukuncin su ya dabaibaye su sai Allah ya saukar da aya dan bayanin wannan hukuncin wanda wannan aya ta ar-rahmanu al-arshi tawa ba ta cikin ayar da take da wani sababin sauka ba ta cikin ayar da take cikin sababin sauka ka duba duk surorin da ta zo farko ta zo cikin suratul ara na biyu ta zo cikin suratul yunus na uku ta zo cikin suratul ra'd sannan ta zo cikin suratul taha sannan ta zo cikin suratul furqan sannan kuma ta zo cikin suratul sajada sannan kuma ta zo cikin suratul hadid waɗannan surori gaba ɗayansu makiya ne ba guda ɗaya wadda take madaniya saboda haka ba lokaci ne na hukunce hukunce wanda galibi surorin madina sune take ganin suna da sababin sauka saboda hukunce hukunce a lokacin an gama da aƙida ana mai kuma shar'anta hukunce hukunce sune za ka samu aya kaza sababin saukar ta kaza aya kaza sababin ta kaza waɗancan ku Allah ya saukar a matsayin shari'a dan lokacin ana cikin jahiliya lokacin nan jahiliya jahiliya ko ma ai tana da wani abin da za tambaya ai sai in mutum ya fara samun wani ilimi sannan ma zai san yadda ake tambaya wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ina ma zai iya tambaya tukuna sai me bai ma san yadda ake yin tambaya ba <laughs> illar wanda baya karatu kenan yadda in aka ce ga wani bakon malami bin Baz ya zo daga Saudiya ko malami kaza daga Jami'atul Azhar ko daga kaza a zo a yi masa tambayoyi to anan gurin waɗanda suka taɓa zuwa makaranta su ne za su fi cin moriyar wannan malamin saboda sun san yadda ake tambaya suna da wani bangare na ilimi na abin da suka sani wani abu sun jahilta to sai su yi ta kokari amma wanda bai taɓa zuwa makaranta ba dan zuwa ajiye masa bai ba zai ma san kimarsa kamar ka jefar da zinari ne a gaban tumaki ba abin da za su amfana bai ma san kimarsa bai ma san me za a yi ba in tashi da bai kila ya tambayar kirbe wanda ba ta da amfani saboda haka fahimci wannan in yi so darasi na gaba ka fito da tambayar sosai bai da aka kila wani malami ya faɗa sababin da zuri kenan tun da dai ar-rahman ala al tana magana akan istiwayin Allah aya ce da ake ta rigima kai ka ka yake bayanin nan gaba sosai abu na karshe kuma wani ke ba da shawara cewa ya kamata a yi wata lacca dangane da abin da ya shafi su bayani kan sihiri ko da lakani dinnan da waɗannan asiri da mutane ke yi saboda galibi yanzu mutane sun jarrabu da masu irin wannan kuma ba sa bambance tsakanin malamai na gaskiya da su yan tsibbu saboda haka wannan zan gabatar ga yan uwa da muke shawarwari tare don gabatar da lantoci a yi tunanin a gama ya dace a yi wannan kuma tambaya yake yi a wani lokuta ne ake sanya karatun kitabun tauhid a cikin gidan rediyon jigawa da kuma rediyon bauchi lokacin da ake sawa a rediyon jigawa ina jin rane ko biyu ne a mako ne lahadi da laraba lahadi kamar yadda ni ban taba ji ba ban taba ba lokacin nan sauraro yana da kaɗan ci gwarar da shi an ce ko biyu ne saura kwata zuwa uku saura kwata idan yi kuskure masu saurare sun faɗa an ce biyu saura kwata ne na rana ranar lahadi kenan zuwa uku saura kwata ranar laraba kuma hudu da rabi na yamma zuwa biyar da rabi ah, na yamma na radio bauchi kuma suna sawa ne ranar talata da ranar alhamis ina jin talata suna sa karfe sha biyu na rana ranar alhamis kuma suna sawa karfe goma ko goma da rabi na manta cikin biyan amma waɗanda suka sani kuma suke bi son fi na sanin wannan kuma assalamu alaikum warahmatullahi